يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da ‘yan uwa mata, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta lahadi 25 ga watan ramadan hijira 1444 wanda kuma ya zo daidai da goma sha shida ga watan afrilu miladiya 2023 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke a tsohuwar kasuwa ta kwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratun rahman a karatunmu na jiya mun tsaya inda allah subhanahu wa ta'ala ya tsaro muna irin ni'imomin da ya muna waɗanda ba su lissafuwa sannan daga baya tambaye mu wacce ni'ima ce muke karyatawa daga cikin ni'imomin ga da ya lissafa muna muka ce ya Allah babu wata ni'ima da muke karyatawa don mun yarda da su kuma kai kai muna su irin wannan tambayar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har talatin da uku Allah ya cikin wannan sura. tambaya ta farko kenan inda muka ajiye karatunmu a jiya yau cikin iko Allah da nufinsa za mu tashi gaba inda Allah subhanahu ta'ala zai mana magana game da halittar mutum da kuma aljani Allah rama mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنب فالفعل كالفخار وخلق الجان من مالك من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما تكذبان